mashin ɗinka. Suna na Muhammadu Bello Turji a arewa maso yamma sha Allahu muna gode kai ebi hatu da toye kai ebi hatu da toye kai ma sabina insha ma Allahu muna na Muhammadu na wannan muna magaraka a yankin kasar Turji da muna mada mu mada mu mada kai ebi hatu ga mashin dinna ebi hatu ga sunan na Bello Turji a shi kabila guda biyu ga su sojojin Najeriya ku sani Allah muna gode ma Allah ya wannan rana da muke ciki ta wannan shekara ta mutu. al'ummar jihar Zamfara ina maku barka da wannan lokaci da muke ciki da al'ummar duniya baki daya yan uwana al'ummar jihar Zamfara da Sokoto na saki faifan bidiyo wasu su fito su ce gaskiya ne wasu su fito su ce ƙarya ne su 'yan tiktok sun gama suna ta zage-zage zage-zage to su sani hanyar shiga wuta ba hanya ɗaya ba ce ta halbe mutane ake shiga wuta duk wani malami da wani ɗan tiktok ya sani kai da kaje ka zage wanda bai yi ma komi ba yana da haƙƙi gare ka saboda haka nake kira gare su su tsaya su binciki abun da muke ciki adda mahimmanci abunda ni kwaɗi ko ko su je su zage mutane su yi zage-zage su ce bello turki ya yi kaza ya yi kaza shi ne da mahimmanci ni tambayar da za ni kwa al'ummar tiktok ni ni fito ni ce na kashe dullu kuma na ce a binciki kabiru maniya yana ga gwamnati wa yabba bindigogin da yake tare da su daba ai awalun daudawa da yabba da bindigogi duk duniya ta gane su kuma kowa ya gane su to shine mu, ku yi tambaya kai mai hankali ka fa'inta tambayar da muke yi wacce gwamnati ce ta yi sulhu da kabiru maniya ya ba da bindigogin da a hannun shi ko ko wacce gwamnati ce ta yi sulhu da bashari maniya ya ba da bindigogin shi mu shine tambayanmu kun fahimta ko wanda adda hankali sai ya fahimto da tambayan mu take ba wai mun ce mata walle ba shine ya ɗarmi masu gindi amma abin da mun ka faɗa mun kashe dullu da tsinin bindiga amma muke an kai su gidan gwamnati kuma muna da tabbacin ba da makamman a arewa maso yamma sha ma Allah sai mai hankali ka ya bi hatu da toy sun ba da makamman ya bi hatu da toy makamman wani sha ma Allah mun ce yana bayan gwamnati yana na wannan na wannan a yankin kasar kuma mai ganin akwai shi kanin bashari ruwa da uba ne ko kuma ni an ka bincika akwai shi mai garin ba wannan abu eh, kuma a tambaya yana ina zaune shi shehu da muke magana a kan shi kanan malam umar ne uwa ɗaya uba ne shin sai a tambaya yana sokoton zaune koko yana nan cikin yankin sokoton inganicci yana nan tare da bindigun kai mai hankali sai ka fahimta yaron da muka ce an kashe kanin buhari uwa ɗaya uba ɗaya a tambaya cikin sokoto ba a kashe shi ba shine tambaya mai mahimmanci sannan kabiru da ake magana a tambaya ali wanda ke dajin tangaza ke kai wannan ƙauyukan yana kai hari shin ali to yaron wani a yi tambaya shin ba yaron ne na kabiru ba shine tambaya mai ma'ana sai a dawo a yi tambaya shinkafi da zurmi da ni gai da isa kuɗannan mutane akwai su a haka ne an kai koko a'a sai a ce muna kai gwamnatin zamfara lokacin da kabiru ya gudu muka yaƙe shi nan don su hana shinkafa ɗin ta zauna lahiya sai a fito a yi magana a ce lalle lalle kabiru ya bada bindigon shi kaga hujja da turji ya bada ba ita bace kaga yayi yi ƙarya kenan ko to ku fa'inta ku mutane ku bar zama jahilai dukan wani ba sai an zo an faɗa mai wadda kai mai daɗi ba mu abun nan mun ka faɗi gaskiya ne kuma ba sheri ba ne kuma ba ƙazahi ba ne kuma mun ce mu na kashe dullu kuma duk wani dan shinkahi ya hito ya ce in bai san dabar dundu ba duk wani ɗan jihar zamfara wanda a shinka ya hito ya ce bai san dullo ba mu mun ce mun kashe shi na ɗauki bindiga talatin to sauran wa an ka ba su kuma na kawo ga bidiyon kabiru na raɓe da bidiyo na yana halbe wannan bindigogin wa an ka ba su ni ban ɗauke su ba kuma gwamnati ta sani ban ɗauke su ba kuma na tabbatar ma mutane ban ɗauka ba. kuma na ce ake ni ɗauka samfarin ake kwara talatin kuma duk duniya ta san da kabiru da dange yanzu dange yana dajin bage ka ga ga wancan bidiyo ban faɗi dange ba yana dajin bage ga wake kai hari yankin yammacin anka eh yana dajin bage ga to me yasa ake tsaya ana wani karerai sai a yi bincike shin mutanen da turji ya kwaɗi yan uwansu ne ko ba yan uwansu ba ne suna gari koko suna daji ni na ce kanin kabi gonga dan mai gari kanan bashari ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma shi addaji tare da bindigogi kuma abin in yayi ya kai hari kuma bashari yake tura mu kuɗi cikin saffar kuma ni na ce kanan malam umar yana daji shehu cikin dajin Sainu da bindigogi kuma sai a yi bincike haka ɗin ne kanan buhari da ni ce an kama cikin sokoto sai a yi bincike an kama shi din eh na ce an kashe kanan buhari nan ba a sati uku ba cikin sokoto sai a yi bincike haka ɗin ne an kai ko ba haka ba sai a tambayi ali da nake magana tangaza yaron kabiru a tambaya bindigogin nawa ne na kabiru ne ko na shi? sannan kabiru yana da bindigogin dajin gwalli a yi bincike akwai su ko ba su ba shi ba ne kutsa kuna tacce tacce bello turji ya ce kaza ya ce ramini to ni ban ce matawalle ɓarawo ba ne kuma ban ce matawalle ana kai mai kuɗi amma na ce mu mun kashe barayi ya kai su gidan gwamnati kuma ya ba su wurin zama kuma bai anshi bindigoginsu kuma dabobinsu kuma suna daji kuma har gobe dabobin na daji kuma na tabbata suna daji kuma duk wani wanda a wannan yankunan isa da shinkafi da zurmi waɗanda na shahi yankin dole da moriki su fito su ce wanga bidiyon ƙarya ce su ɗan mai gari ba su san su ba kuma su ce wa sun ka ba bindigogi duk wanda a wanga yankunan mu abin da mun ka ce an ɗarme ma 'yan ta'adda gindi an kai su gidan gwamnati kuma in sun ka kashe mutane in ga suka so su te su ce bello turji ya kashe su shi kenan gwamnati ta ɗauki turji ne ya kashe mutane kuma mun tabbatar da ga magana kuma a fito a tambaya in turji bai kashe in ba a yi haka din ba kuma in ba a kashe in ba mu kashe dollon ba sai a tambaya ba mu kashe shi ba kuma in mun kashe shi sai a tambaya mun kashe shi kaga shine gaskiyar magana amma wai tacce tacce yayaye to ba shi ni zoyi ba ni ku ku ta can ku ta kareren ku kuna zage zagen ku ku ce turji yayi mi yayi mi to ni tsakani na da Allah ne kwaɗi gaskiya abin wanda ke kashe mutane inda kashe mutane wata muhimmanci gare shekara ta guda da shinka haiba harbe kowa ba ban sace kowa ba je ka tunda muka fatattaki shinka yan ma'aniya sun ka ba wurin nan dan shinka ya hito ya ce an ƙara tara titin shinka zuwa Ko ko ba mu da bindigogin tare shi Ko ko yanzu ana ganin tunda mu mun yi kirarin mu ba barayi ba ne Mu yi kirarin mu ba muke kashe mutane ba wannan wurin su duk lokacin ba shari ka kashe su kuma mun kore su da wurin ya zanna laya in ana ganin ba mu da bindigogin tare wurin to a maido martanin cewa dan shinkahi ya hito ya ce mu ne an kai tsoro aka ba mu mu gane ta da titin in ba a kashe su ba cikin wata guda ba mu bata da yin hannun harakar banza an faɗi gaskiyar labari ku je ku yi bincike sai ku ta ya ya ya ya ya ya ba shi ja ku ba ku faɗi gaskiyar abin da ake ciki aza salamu na gode sunana muhammadu bello turki a arewa maso yamma na maimaita abin da nake so in faɗi bisa ga waɗanda ke ce ku can wancan bidiyon da na saki aza salamu kowa bai ya sani cewa dakiya musa ta tattauna da jaruma hadiza gabon a ofishin hadiza gabon tv inda ta bayyana irin soyayya da kuma hali da ta shiga mawuyacin hali na san wani mawaƙi a masana'antar kano ɗin wanda wannan dalili ya sa wasu da dama suke tunanin cewa mawaƙi a masu birka ne hadiza gaban ce silar fasa wannan kwai wanda wasu suke tunanin cewa wato hadiza gaban ce ta kuma wannan wata wanda aka ɗauka wata biyu ana tattauna a kanta wanda kawo yanzu ɗin rakiya musa ta bayyana cewa ta fawwala wa allah komai sannan za ta rayuwa kamar yadda take yi a baya domin ko da mata sani cewa so ba sabo ba haka zalika a da inda musulmi yake dole ne runguma kadara ku dangwala mana subscribing sannan ku danna kararrawar sanarwa domin sanar da ku da zaran ɗora sababbin bidiyon mu a wannan cikin ta mai albarka mai suna wato hausa wato tv kamar yadda kuka fara kallon